آمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله بإحسان السلوك إلى يوم الدين أما بعد جماعة مسلمي هدوب متيو دكان هدوب بيبيو suna magana ne a kan jihadi da kuma nau'ukan jihadi muna shaida ba abin bautawa da gaskiya sai allah shi kaɗai shike wanda yake shi allah shine al'awwalu ma'ana wanda bai da farko sannan wal'akhir kuma shine na ƙarshe wanda bai da ƙarshe ubangiji tun azal bai da harko kuma bai da ƙarshe sannan shine ubangiji wanda yake bayyane da hujjoji duk abin da ka diba zai nuna ma akwai wanda ya shi to wanda ya shi din nan shine Allah Allah bayyane yake bisa ga duk talitta duk wani abu da ka nuna da ka gani zai gwada ma Allah sannan kuma shine ɓoyayyen sarki wanda idanu ba su gani ne wannan da ya saukar da littafin alkur'ani kuma cikin littafin nan ya yi umarni da a yi jihadi sannan kuma ya aiku manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana nau'ukan jihadi kuma ya jagoranci jihadi muna shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ke bai da abokin haɗawa kuma muna shaida manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne ko manzonsa ne sannan shi ne shugaba na masu jin tsoron Allah masu takawa kuma shi ne waton shugaba na muminai shi ne shugaba ga annabawa da manzanni gaba ɗaya shi Allah ya sa jagora gare su. muna roƙon Allah daɗa tsira ga bawan sakon manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbai nai da duk waɗanda na bi su da koyi har zuwa ranar da za a hisabi Allah ya tabbatar da tsira da aminci gare su baki ɗaya bayan haka ya ku bayin Allah ina tunatar da ku da ni kaina da mu ji tsoron Allah maɗauhakin sarki mu bi Allah da taƙawa mu kyautata abubuwan da a tsakaninmu da ubangijinmu sannan kuma mu bi hanya ta manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa baki ɗaya mu sani cewa allah maɗauhakin sarki ya bayyana muna wani farilla daga cikin farlo kifaya ko wani nauyi wanda idan muka bi shi to za mu samu rahama allah maɗohakin sarki da jinƙansa shine wannan kalima ita ce kalimar jihadi wadda ita ce mu take magana a kai idan an ce kalimatu jihad kalimar jihadi kamar da allah ya ambata cikin ƙur'ani allah ya yi umarni cewa jahidu ku yi jihadi bi amawalikun da dukiyoyinku wa amfusikun da rayukanku fi sabilillahi domin allah to wannan kalima ta jihadi jami'a kalima ce wadda ta hada abubuwa da yawa da nau'uka ne shi jihadi da yawa na ɗaya dai sai allah ya fara gabatar da jihadi da dukiya domin duk wanda ke iya ba da dukiya ta ga addini da kiyaye kalima allah da kalima allah to yana iya ba da rayuwa ta yi kuma da yawa za ga wanda ma yana iya ba da rayuwar tashi amma ya hana dukiya to ita dukiya ita ce kiyam ita ce harkun abin tanadi kame a yi jihadi don haka sai allah ya fara gabatar da dukiya sannan ya gabatar da rayuwa domin kame a ba da rayuwa to sai an shiri-shiri da dukiya wajen yin jihadi dinnan to wannan jihadin da ake magana yana da nau'uka kalima ce wadda take shamila daga cikin nau'ukan jihadi akwai jihadi na rayuwa wanda jihadin rayuwa shine mutum ya yi jihadi da rayuwa ta wajen kiyaye farillai farillolin ga da Allah ya farlanta muna to ba ka iya tsaye da su sai ka yaƙi rayuwarka ka yi jihadi da rayuwarka ka ga rayuwarka ta tsaya ta tsaye da farillan nan da Allah ya dora ma na sallah da azumi da aikin hajji Allah ya baka da sauran duk dai aikin farilla to sai da jihadi ka yaƙi rayuwarka sannan akwai kuma hayo yaƙi da rayuwa na hana rayuwa daga irtikab shine wato do aikatawa na abubuwan da shawar rayuwa ke kawowa saɓanin abin da Allah ya haramta na shi ne muharamat abubuwan da Allah ya haramta to ba ka iya bari ne sai ka yi jihadi ka yaƙi rayuwarka za haka ka bar ƙarya ka bar gulma ka bayi da wani ka bar annamimanci ka bar sata ka bar dina ka bar duk wani miyagun aiki sai ka yaƙi ranka to yana cikin nau'in jihadi na mutum ya yi yaƙin rayuwa ta ya hana wata daga ayyukata aikin da allah maɗauhakin sarki ba ya so nau'i ne na jihadi sannan bayan haka bayan wannan nau'i na jihadi akwai hayo yaƙin rayuwa game da hankuri na abin da zai samu rayuwa na rashin lahiya ciwon rashin lahiya ko kuma abin da zai samu rayuwa na hasara ko abin da zai samu rayuwa abin da ya shahi hasarar 'ya'ya mutum ya yi hankuri ya yaƙi rayuwar shi ta hanyar hankuri shine asabar shi ma yana cikin nau'ukan jihadi to sannan kalima ta gaba shine jihadi na dukiya shine na mutum ya yi ƙoƙari bayan wancan na farilla na zuwa makaranta shi ma jihadi ne neman ilimi duk jihadi ne to bayan wannan duk jihadin rayuwa akwai na dukiya shine wanda za ka ba da dukiyarka a karantar da wasu al'umma shi ma jihadi ne ko gina masallatai da makarantu duk yana cikin nau'i na jihadi ko ɗaukar nauyin wasu ƙungiyoyi su tafi su yi wa'azi a karantar da mutane abinda Allah ya farlanta musu ya aza musu a tsoratar da su daga abin da Allah ya hana musu ya ce ga su yi shi ma jihadi ne to ɗaukan masu wa'azi a tura gari gari ƙauyuka wurairai a yi shi ma yana cikin nau'uka na jihadi sannan jihadi na gaba daga cikin nau'in jihadi shine akwai jihadi na kare daula kare musulunci da aƙida da kare jama'a na dukiyarsu da jininsu da mutuncinsu to a yi jihadi a tara kuɗi ko hukuma ta tashi ko jama'a su kare kansu wannan jihadi ne don haka allah maɗauhakin sarki wannan yana cikin babba daga cikin nau'ukan jihadi allah ya ce wa iddu kuwa ku yi musu tanadi kamar kafirai da kuma 'yan ta'adda iyakacin ƙarhinku shine mastada atun allah ce iyakacin ƙarhinku ku yi musu tanadi min kuwatin na ƙarhi na kayan yaƙi na kayan hada duk ƙarhin ku ku yi ƙoƙari ku yi tanadi abokan gaba kafirai da ka su hana ku addini ko 'yan ta'adda da za ku taho su kwaci dukiyoyinku ko irin wannan zamani namu su sace ku su ƙone gidajenku to duk da yana daga cikin abin da ake son a yi musu tanadi hukuma ta yi tanadin mayaƙa shine kaga karshen aya Allah ce mere badal khayli na wurin dako na dawaki a samu sansanin da za a tara dawaki waɗanda a horari ga yaƙi da kayan yaƙi a aje shine ribaɗi ana jiran dako na maƙiya abokan gaba su taso a dunhware su shine yanzu kamar irin barikocin 'yan sanda da barikocin sojoji da ake aje makamai duk ana su ne domin a yaƙi 'yan ta'adda waɗanda za su zo su hana muku addini su yaƙi dukiyarku su hana muku zama lahiya to a yi tanadin wannan in ji allah domin a yaƙe su da wasu na can suna nuhin ku da sheri suna son su halaka ko su kawo muku ta'addanci amma in sun gani kuna da wannan tanadi za su ji tsoronku ne sa ake son kowane mutum ya shiga cikin wanga tanadi gwamnati ta shirya ku magidanta ku shirya gada mutum ya zambai da wani tanadi ba ka makami ba ka da koda adda ko wani abu gidanka har dai in kana da hali ya kamata cikin masu gadinka masu ma gadi a ce ka hidda dukiyar nan ka sa wasu bindigogi ka sanar da hukuma an yi musu rijista suna riƙe da makamai dan ta'adda babu abin da yake tsoro illa ya ga mai makami kamar da yake da makami muna sakaci wannan jihadi ba karmi ba ne allah ya rubuta mana shi gidanka da gonarka da wurinka ka yi tanadi don kare addininka da rayuwarka da dukiyarka ba a yadda musulmi su zanzube ba yanzu za a samu za ka samu masu hali cikinmu da yawa sai dai su aji irin buzu mai gadi da ya adda da sauransu ba su iya biyan rijista su samu mai gadin kwarai ga su da dukiya su samu mai gadin kwarai da bindiga a san kwaddon hari gidan na yadon hari bala'i dan ta'adda na takawa to jama'an musulmi mu yi kokari duk wanda yana cikin nau'in jihadi wanda ake son mu gyara sannan akwai tsaida a daula shine daula canda kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a cikin littafinsa canda ba a da daula sai da yaƙi ba a canza wata gwamnati da wata gwamnati kamin taho annabi muhammad sallallahu ba a canza gwamnati sai an yaƙi sai abokan gaba sun taho sun kawo yaƙi ga gari in sun canye ku sun kashe ku to sai su an shi mulki can da haka na aka ta tahiya ya faru a lokacin aiko annabi musa alaihi salam bayan ya tsaye da daula bayan wucewa annabi musa baitul maqdis ta cika da ibada da abubuwa sai akwai wani kahiri da aka ce buhuta nasar sai taho ya kawo yaƙi ya kashe garin ya yamuce garin ya anshi komi ya kashe ɗaya ya yamuce su suka yi gudun hijira ba sun yi gudun hijira sun tattara sun samu natsuwa sai suka taru mala'u manya-manyan ƙasar manya-manyan bani isra'ila suka ta inda wani annabin su da a cikin su wannan lokaci wannan annabi Allah ya ce nabiyin lahun annabin su bai faɗi suna ne ba cikin qur'ani suka zo suka ce ya annabi muna roƙonka naɗa muna sarki mu yi yaƙi baya ne domin mu ƙwato daular mu fi sabilillahi ya ce a'a yana yiwa Allah ya naɗa muku sarkin da za ku yi jihadi baya ne ku ƙi yin yaƙi ku ƙi yin jihadi suka ce me zai hana mu yi jihadi waɗanda aka kashe aka hitar da mu daga gudun gidajenmu ga mu 'yan gudun hijira sannan an kashe 'ya'yanmu to sai da allah ya wajabta musu yaƙin nan sai suka juya baya allah ce sai an kaɗan daga cikinsu annabin ya yi addu'a sai allah ya ce mai to an samu su basara ke ana ce mai ɗaluta waɗa musu tara sai tara sai ce to inna laha kad asalakun ɗaluta malikan Allah ya naɗa muku ɗaluta shine basaraki a'a sai suka soke kai suka ce kai ya ɗaluta zai zan sarki gare mu duk taron mu Allah bai gani zaɓe ba sai ɗaluta mukan muna ganin ɗaluta bai kamata ya zan shugaba ba annabi kisa tana da tsawo annabi ya ce a'a to shi Allah ya zaɓa don Allah ya bashi ilimi kuma Allah ya bashi kira ta jiki wadda zai jagoranci jihadi kun ga nau'ukan jihadi sai an samu ilimi yana daga cikin wato abin nan faununukan shi sannan za akwai ƙarhi akwai lahiya ƙarshe dai suka cika da tambaya su cewa Allah ya saukan musu da wata aya wadda zai nuna wannan shine sarki sai ya roƙi Allah sai ga mala'iku ya ce to akwatita za ta zo muku daga sama ta hamiluhul mala'ika mala'iku a ɗauki da akwatin za a aza gaba gare shi aka zo da wannan akwatin mala'ika daga sama suna kallo bani isra'ila aka ce cikin wannan akwati akwai wasu alamu na mulkin musa malamai suka ce akwai sanda ciki akwai malhwa ciki sannan akwai sanda eh, rawani akwai malhwa sannan akwai sanda in ji malamai ƙur'ani ya ce akwai alamun mulkin musa to shine malamai na hasa sai shi annabin aka ce to aka ɗohulla malha aka azamai aka azamai rawani aka bashi sanda sai suka yi mubaya to ai da an ka tahi yaƙin sai ga jarabawa sun yi cikin hamada sai ga kogi ya gitta sai annabin ga nasu sai ɗalu ta ce musu to Allah zai jarabce ku bina harin ga ƙorama nan duk ƙishiro ga da aka ji jarabawa ta daga cikin jarabawan nan gada kowa ya sha ruwan ƙoramar ga illa man ga gurfatan biya mini sai wanda ya kwarfata da hannu ne kawai da hannu ne dama ne ya kwanfata shi ɗaya abai da laihi za mu tsallaka ga kowa ya sha sai dai wanda zai sa dama ne ya kwanfata kai ka kusa akwai wahala ko cikin hamada ga kishirwa kamar ka mutu ka shiga cikin kogi Allah ce sai duk sun ka sha ruwan ga illa kalilan minhu sai yan kadan ba su sha ba radda sun ka hita waje sai suka ce a an da suka ce madaluta ya daluta ga can da za su yaƙi an kai abokan gaba suka ce yau ba mu da ikon yaƙi da jaluta wancan da na kahiri ana ce mai jaluta wallahi ba mu iyawa da shi don malamai suka ce da suka sha ruwan nan sai suka yi babban ciki kasala ta kama su tsoro shige su ba su iyawa to waɗanda ba basu sha ba ko waɗanda kuka ce kai da yawa jama'a 'yan kaɗan na rinjaye jama'a da yawa da izinin Allah Allah na tare da masu hankuri yaƙi ya haɗu kun kusa abin da ke faruwa Allah ya ba mu labari ashe cikin rundunar ga akwai annabi Dawuda yana nan Dawuda to shi Allah ya ba ya kashe Jaluta wancan kwamanda na arna annabi Dawuda ya ɗebe mai kai sai Allah ce fa atahu Allahul mulka wa atahu Allahul eh, mulka wal hikima sai Allah ya ba annabi dawo da mulki da kuma annabci can da ba kasudi dai abin da kiso in gwada muku mulkin dori kamin aiko annabi Muhammad sai da takobi to bayan aiko annabi Muhammad sallallahu shi nan na aka kashe an san mulki da takobi ya zanda zabe Abubakar Siddiq bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam mu baya an kai mai zabe an kai haka umar ba dan dan abubakar ne ba zaɓe an kai haka usman haka aliyu duk zaɓe an kai to da nan sai abu ya zan na zaɓe don haka turawa sun ɗauku kaliman nan ta zaɓe da demokuraɗiyya musulunci shi taho da zaɓe daga nan shi kenan sai yanzu abu ya zan na zaɓe za a ga aiko nan garuruwanmu da mahaga da daular shehu usman ko hakimi za a zaɓe kame a zaɓen nan sai an rubuta masu zaɓe nai hakimi sai a ce an zaɓi ne wasu ma layi aka yi hakukin muka kawai kaga musulunci shi adda zaɓe don haka kuma koyo shi jihadi allah na canza shi kun ga mu yanzu zamaninmu ba sai an yaƙi aka kau da shugaban ƙasa ba ƙuri'a aka yi ƙuri'a da an yi ƙuri'a an ce an hishi ƙuri'a an ci zaɓe mi dole sai ya ce ya ba suwa wallahi in ba da zaɓe ba mulki bari na yi sai da yaƙi to yanzu ƙuri'a ga da ku gani ita a jihadin yanzu don haka duk wanda ya san bai da ƙuri'an nan to yi ƙoƙari ya riƙa ta don riƙa ta shi zai baka dama in kana son ka canza wani abu a canza in kana da ita kana da makami in ma baka yi zaɓin ba ko ka zaɓin kana da da makami amma in baka da ita baka da wani makami mutanen mu saka ci gare su ba san muhimmancin abu ba yanzu wannan shi aka shugabanci da shi zamanin ga ya waje baga kowane mutum ya yi kokari ya rika alatu jihad wannan ƙuri'ar da gani ba wargi ba ce babban abu ce mai girma ce ta yi kuɗi girma ta yi takobi hi annabi muhammad sallallahu wata rana yakin badar akwai wani sahabi daga cikin sahabbansa yakin uhudu nake so in ce gashi tsoho ya manyanta sai ya ce inni la'ajidu ra'ihatul janna kai ina jin ƙanshin aljanna ina jin ƙashin aljanna sai ya rutsa cikin yaƙi ya kashe duk da tsohon ga a kashe sai aka kashe shi fi sabilillahi malamai suka ce lokacin bayan kashe shi ga tarihi wannan bawan allah an samu sara ko suka ko kibiya bakwai ga jiki ne don mi don a tsaye da daular musulunci sannan sai an yi jihadi to sannan bayan wannan yaku bayan allah kamar yadda ni ce muku akwai jihadi na 'ya'ya matanka da ɗiyanka idan Allah ya baka dukiya nan da za ka sa ka sa ɗanka makaranta ka yi, wala jihadi ne in baka yaƙi wannan jihadin ba to zai ci gidanka ɗanka zai girma ya tashi jahili shashanci ɗai ya kai nan da nan ya tsoho ya rikice bai san rayuwa ba musulunci ya mu yi jihadi da rayukanmu da dukiyanmu yadda Allah ya ce rayuwarka gaba ɗaya jihadi ta da gidanka da iyalanka da tahiyarka da kasuwancinka rayuwar musulmi duk jihadi ne gare shi don haka ya ku al'ummar musulmi mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan umarni da allah maɗaukakin sarki ya bamu na ƙa'idodin wannan jihadi mu sani cewa allah maɗaukakin sarki ya jaddada wannan kalima ta jihadi da ayoyi da yawa daga cikin ayoyin alƙur'ani gare mu mu musulmi wani da an ce mai jihadi abinda ya ka ɗauka ɗaya ka takobi ka sare wani a'a wala jihadi yawa gare Na uka ne gare gidanka wata rana an tahi yaƙi an dawo an yi kashi kashi sai manzon Allah ce an yi jihadi an jihadi sura babba sai sabbai suka ce wani babba sai ce jihadun nafsi kun ga rayuwar ga tamu mu yaƙe ta wallahi shi babba to ka tahi kayo jihadi an yi abubuwa abin nan da kai yi hani ka taho gida kana aikata shi ina jihadi don haka mu yaƙi rayuwarmu mu azata ga abin da Allah yake so yana cikin manya-manyan jihadi ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana imani da aiki na ƙwarai Allah ka shiryar da mu Allah ka sanya mu albarka Allah ya sa mu gama lahiya ya Allah muna da buƙatoci tsakanin mu kai Allah ka biya muna Allah ka taimake mu ya Allah ka zaunar da wannan ƙasa lahiya wannan gari na sokoto allah ka zaunar da shi lahiya da duk garuruwan musulmi inda suke da ƙasar ga ta najeriya baki ɗaya allah ka zaunar da mu lahiya allah zuriyar da ka bamu allah ka yi musu albarka allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar da ka bamu masu karatu daga cikinsu allah ka ba su nasarar cin jarabawa waɗanda ba su da aikin yi allah ka ba su aikin yi waɗanda ba su da jarin kasuwanci allah ka ɗora musu ya allah ka ba mu duniya kyakkyawa mu yi rayuwa mai kyau duniya Allah ka ba mu lahira kyakkyawa Allah ka kare mu daga shiga azabar jahannama ibadallahi qumu ila salatikum yarhamakumullah